عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاتقف قوة رمضان hijiran mandan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1432 a wannan gari na Kaduna a wannan masallaci masjidu ahalul baiti was sahaba a wannan unguwa ta mutaccidin wada a Hausawa road a daidai wannan lokaci muke gabatar da abin da ya sauwaka na bayani akan littafin Allah Allah muke roƙo abin da muke karantawa kada ya sa ya zama musiba a kanmu a jiya muna cikin wannan sura ta bakara mai albarka a inda muka kwana inda Allah ramma zai karanta daga inda muka tsaya mu ci gaba kafin nan akwai wani da ya rubuto tambaya na riƙe tambayar cewa yana tambaya akan waye abdullahi bin saba'i da wannan bayani ne dai go sai dai gobe in Allah ya kai mu in masa ishara zuwa ga littattafan da malamai suka bayani akan waye abdullahi bin saba'i da aqidar shi da kuma bayanin da malamai suka yi akan wato shi abdullahi bin saba'i dai nan da mu bude bayani in bayanin ya shiga gidan rediyo sai a ce mun zagi aqidun wasu ko saboda ka halatta guda zamu iya yi akan waye abdullahi bin saba'i amma ma yi ishara zuwa ga littattafan akwai malaman da suke littafi su kutum a akan abdullahi bin saba'i shaksiyatuhu cewa da gaske akwai shi don wasu sun yi ta kokarin cewa su karyata ba wani mutum a duniya abdullahi bin saba'i domin suka yadda akwai mutumin to abin da zai faru daga baya shine aqidar da suke kai zai tabbata cewa abdullahi bin saba'i shi ya kafa in ko ya tabbata abdullahi bin saba'i ne ya kabata to aqidar yahudanci ne gaba da bayan ta kuwa shi yasa suka yi ta ƙoƙarin cewa ba wani abdullahi bin saba'i abdullahi bin saba'i akwai shi saboda haka sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato kai mu akar maka Allah bismi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا واخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gabar cewa min haisu ta inda kharacca ka fita daga garinku kadin faru wani gari fawalli waje haka shatsarar masjid haram to idan za ka yi sallah yanzu ka fuskantar da fuskarka ta kalli ɓangaren masallaci mai alfarma shine ɗakin ka'aba sannan wa haifu ma kuntum sauran al'ummomin musulmi na duniya duk inda suka kasance wa wallo wujuhakum shatarahu su ma su fuskanto da fuskokinsu su kalli ɗakin Allah subhanahu ta'ala mai alfarma shine ɗakin Ka'aba sai Allah ya ce mun yi haka ne li Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun saboda ya kasance mutane kada ya kasance mutane suna da wata hujja a kanku sai ya ce lallabi na balamu sai dai wanda suka yi zalunci daga cikin su mutane din da haka falata takshawhum kada ku ji tsoron su wakshawni ku ji tsoro na wali utimma ni'mati alaikum saboda ni ne suka ni'imata gare ku dan haka ni na fi cancanta ku ji tsoro kar ku ji tsoron wani na wala allakum tahtadun kuma na ba ku wannan umarnin ne ku kalli ɗakin ka'aba a matsayin alƙibla don ku kasance kuna kan shirya wannan shine umarni daga cikin umarni da Allah subhanahu Ta'ala ya ba mandan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa annabi wa min haifu kharajta ta inda ka fita ka bar garinku ka je wani gari idan za ka yi sallah sai Allah ya ce wa annabi fa walli wajhaka shatr al-masjid haram dan haka inda in ka tashi za ka yi sallah duk daga inda kake to in da ka yi sallah ko kai kaɗai ne to Allah ya ɗora ma mutum ya fuskanto ɓangaren alƙibla ta ɓangaren masallaci mai alfarma shi ne ɗakin ka'aba wannan umarnin Allah ya yi magana da annabi shi sa ya ce wa min haifu karashta sauran al'umma kuma sai Allah ya ta'ala yake cewa haifu ma kuntu sauran mutanen duniya duk inda kowa yake dan haka fa wallu wujuhakum shatarahu duk wanda zai bauta ma Allah ibada ta sallah Allah bai yadda ba ya kalli wani waje a matsayin alƙibla in ba ɗakin ka'aba ba saboda me sai Allah ya ce li Allah ya kuna linnas alaikum hujjatun an ce ku kalli ɗakin ka'aba ne saboda kar ya kasance mutane suna da hujja akan ku waye mutane anan malamai na tafsiri suka ce an yi maganganu guda biyu da annasu mutane da Allah yake magana na farko su ne ahal kitabi li'alla ya kuna linnasa alaikum hujjatun su ne ahal kitabi kar ya zamanto ahal kitabi suna da wata hujja a kanku abdullahi dan abbas da abu aliya da qatada da mujahid suka faɗi wannan cewa mushrikai na larabawa da kuma ainihin wato siddi da malaman shi su ma sun faɗi wannan sai ibnu jawzi a cikin littafin shi zadul masir fi ilmin tafsir yake cewa fa man qala bil awwal wanda yayi magana ta farko yace ana nufin li alla yakuna lin nas alaikum hujja suna yahudawa sai yace in kijadu ahlul kitab annahum qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam su yahudawa sun fadawa mandan Allah sun ce masa malaka tarakta qiblat baitul muqaddas me yasa da ka kalli baitul muqaddas wata 16 ko 17 yanzu ka bar baitul muqaddas ka daina kallon shi a matsayin alqibla in kana dalala idan kallon da kai ma baitul muqaddas kana sallah in bata ne faqad faqad Allah biha ai ka bauta ma Allah da wannan abin da kai na tsohon watan nan wa in kana huda in ko shari'a ne to faqad naqalta anha yanzu ka ciranta ka bar wannan wajen ka tashi daga kan shirya ka koma ne ka koma bata wannan shine tambayar da suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi yasa sai Allah yake cewa mun ce ya kalli Ka'aba ne a matsayin alƙibla saboda umarni daga wajen Allah yake zuwa ba ku kuke ba da umarni ba shine ne Allah ya kuna linnasa alaikum hujjatu don malamai sun ce sun karanta a cikin littattafansu annabin da Allah zai turo na ƙarshen zamani ba yadda za a yi wato baitul muqaddas ya zamanto ita ce alƙibla shi ta dindindin inda zai zama alƙibla shi shine ɗakin ka'aba inda annabi ibrahim nan ne alƙibla shi shi yasa Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi ai ba mu sanya alƙibla ba muka ce ka kalle ta mun yi ne dan mu jarraba mu ga waye zai bi ka waye zai ki to suna ganin cewa lallai inda annabi ya dawwama ya ci gaba da kallon baitul muqaddas a matsayin alqibla to wannan zai musu wani alam cewa lallai ba shi bane annabin da Allah zai turo ƙarshen zamani annabin da Allah zai turo ƙarshen zamani alqibla shi ta dindindin ba baitul muqaddas bane ba ka'aba bane shi yasa da ya kalle baitul muqaddas din wani lokaci sai Allah ya ce to ya dena ya isa ka ya dawo ya ci gaba da kallon ɗakin ka'aba dama nan ne alqibla shi wannan Allah ya yi shi a matsayin jarrabawa ne dan Allah ya ga waye zai bi shi waye kuma zai kibin shi sannan qatada yake cewa su kuma kafiran maka a lokacin da abin ya faru sai suka ce ishtaqqa rajul ko ishtaqqa rajul mutumin yayi da yewa kenan Mandan Allah sallallahu alaihi sallama ila baiti abihi wa dini qaumihi tunda da ya je garin Madina ba ya kaurace ya daina kallon dakin Ka'aba har wata goma sha wani abu to da manzon Allah ya dawo ya ci gaba da kallon ɗakin kaba sai suka ci yawa ai ba dai ya dawo daga yana kallon ɗakin kaba ba to aikin da ma kaga ya dawo yana kallon ɗakin kaba to a hankali a hankali bauta guma kan da guda su ya dawo ya ci gaba da shi kamar yanzu nan mun karanta a hadisi a umratul hakam annabi yi bayanin cewa a dinkirta sallah in ana tsananin zafin rana ba haka ne yanzu inda rana za ta zo tana bala'in zafin rana sai mu ja sallah mu ɗauke ta daga ƙarfe ɗaya sai mu kai ta ƙarfe ɗaya da rabi ko biyu saura mai mutanen za su ce Allah ya kula da nasa ya kuma hujja ta ce to ka gani ko ai tun da kaga sun fara sallah ƙarfe biyu a hankali sai sun dawo ɗari kan li Allah ya kula da nasa alaikum mi hujja eh, Allah <laughs> haka za su faɗa to saboda haka sai yake cewa magana ta biyu wa man qala bisani قال انتداد المشركين أنهم قالوا قد رجع إلى قبلتكم ويشك هو يشك النبي يا يكسى أن يؤود إلى دينكم تندينا كلمنا القبلة to alama ne cewa ya kusa alama masu ya dawo bautar gumaka shi yasa dan adam babu yadda za ka iya mai sannan ka doje ma wani abu kuma sannan ka fada ma wani abu akwai wata kissa ta luqmanul hakim da ake kawowa cewa suna tafiya da shi da yaron shi akan jaki sai suka wuce wasu mutane sai aka ce ka ga wasu mutane mara imani in ban da rashin imani yanzu wannan yaron da wannan da shi da jijakin da suka hau sai ce to abin da za a yi sauka su yaron ya sauka suna tafiya aka wuce wasu mutanen wasu ka ce kai ga wani tsoho mara imani ai kamata ya shi ya haƙura yaron ya hau ya ce to abin da za a yi barin sako kai zuwa hau suka hau yaron ya hau shi dattijan yana jin dakin aka ƙara wuce wasu mutanen suka ce kaga wani yaro mara imani farin gashi a rana bakin gashi a inuwa sai ce to abin da za a yi sauka da ni da kai don mu jajakin a huta sai <laughs> suka jajakin da suka jajakin suka wuce wasu mutane aka ce kaga wasu mutane mahaukata kuma da Allah ya kuna linnasu alaikum min hujja duk na ka guje mu wani abu to wani kuma lokacin ya samu abin da sai yayi magana ko da sai Allah ta'ala yake cewa wato li Allah ya kuna linnas alaikum hujja saboda kada ya kasance mutane suna da hujja akan ku shine illal ladina zalamu mafi yawancin abinda malamin suke suke hawa na tafsiri cewa illal ladina zalamu minhum sai wanda suka yi zalunci daga cikin su shine kafiran makka sune illal ladina zalamu da yawa wasu daga cikin malamai sun yi kokarin suna cewa wato illa din zai iya zama harafi ne na atsafi ba istisna'i bane to amma gaskiya ibn jarir tabari a cikin tafsirin shi yayi bayani dogo ya kawo ka'idoji na larabci cewa babu yadda za a yi ba wata ka'ida ta istisna'i da ya gabaci wannan ballantana wannan biyun ya zamanto badali na wannan na biyun da ya zo yace ba zai taba zuwa ba haka kawai harafin nan ya zama illa ya zamanto harafi na ainihin wato atsufi wanda yake son bayani zai iya koma tafsirin ibn jarir tabari sai ya je duba ya gani sai Allah ta'ala yake cewa fala takshawhum kada ku ji tsoronsu kada ku ji nauyinsu kenan wannan ƙa'ida ce duk abin da ya shafi gudanar da al'amarin Allah kar ka ji nauyin kowa ka ci gaba da yin kayanka sannan Allah ya ce wa shauni ku ji tsorona domin Allah huwa ahalul taqwa wa ahalul maghfira shi ya fi tantanta a ji tsoron shi domin shi yake yin gafara wani wajen yace a takshawnahu fallahu ahaqu an takshahu in kuntum mu'minin dan haka yace wali li utimma ni'mati alaikum saboda na cika ni'ima ta a gare ku wala allakum tahtadun kuma dan ku kasance akan shirya shi yasa ni Allah subhanahu wa ta'ala nake ainihin wato ba ku wannan umarnin daga ainihin wato wajena to bin umarnin Allah shi yake sa dan adam ya zauna kan shirya saba masa shi yake sa dan adam ya zauna akan ainihin wato bata kuma in mutum Allah ne ya baka umarni ya ce ka yi abu wani lokaci za a yi zagi za a yi hayaniya to da zagin da hayaniyar da za a yi na kwana biyu ne za a dina shi yasa na na aisha take cewa da manzon Allah zai boye wani abu da Allah ya saukar masa da ya boye matsalar zaidu bin harisa da zainab binti jahash domin yaro ne ya taso a ƙarƙashin shi wanda a farko ma ba a san shi da zaidu bin harisa ba zaidu bin muhammad ake kiran shi zaidu bin harisa yaƙi aka yi a garinsu da aka yi yaƙi bayan an yi yaƙi sai aka zo aka sai da shi a garin makka a matsayin bawa wanda ba bawa bane sai ya zamanto wanda ya sai zai bin harisa daga ciki akwai wato dan uwa ne na khadija sai zai ya dauki zaid bin harisa ya ce ya ba na na khadija zaid bin harisa kyauta a wannan lokacin daga baya sai auratayya ta haɗa su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an san Zaidu yana daga cikin wanda suke tafiya tare da annabi a harkar kasuwanci sanda baban shi yake ta nema yake ta neman zaidu sai wani mutum ya ba shi labari cewa ai ya zo garin maka ya ga zaidu da ya taso da kuɗaɗe masu ɗimbin yawa ya zo garin maka ya zo inda mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ɗana ne na zo da kuɗi ina so zan fanshi ɗana mandan Allah yake ce masa ai ka zo gidan da ba a karɓaffanta idan kana son ɗanka ɗauki gashi nan ku tafi ya kama hannun zai da ya ce zo mu je ya ce a'a baba ba zan bi ka ba ya ce mai dalili ya ce domin kai uba ne kawai manzan Allah kuma uba ne da ƙari yadda annabi zai mu'amalance ka babu wani mutum da zai iya maka irin wannan mu'amalar a duniya ko babanka ne anas bin malik ya ce ya zauna gidan annabi shekara goma ya ce tun da yake a duniya bai taɓa ganin mutum kamar manzan Allah ba kuma babu idan annabi ya aike shi ya je ya ga dandazon yara sai ya ajiye abin aikin sai ya tsaya ya shiga zuban yara sai a shiga a ta wasa in annabi ya ji shiru shuru bai ganshi ba sai ya fito sai ya je ya karɓo abin da zai karɓo ya da wuto shi yana wasa ya zo ya zauna a gida kuma ya ce manzon Allah bai taɓa ce min ba ina ka tsaya me ya faru kai yanzu ka dawo baka da mata kana goro ka tura yaro ya je siyo ma abinci ya ji ya ga dandazon yara ya ajiye kwanan da kuɗin ya shiga ana wata yin wata kama ka ka tashi ka je ka biya ka ganshi a zugan yara ana wata a yana ganin mafi sauƙi ka faffasa mai baki wallahi amma ya ce annabi shi yasa ya shi annabi uba ne da ƙari don haka ba zan bi ka ba gaskiya in dai kana so dai sanna kai bukata ka zo ka ganni ni ma in na ga dama sai in tashi in kai maka ziyara haka kuma aka yi bayan an rabu a farko a makka ba a san shi da zaidu bin harisa ba sai zaidu bin muhammad da ya zo yana son aure yana son zainab binti jahash ita kuma zainab binti jahi ba ta san shi domin zaidu asalin shi bawa ne aka yanta shi ita kuma yaci da ta ja yan uwanta suka ja a kanta Allah ya saukar da wama kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim daga baya bayan an zo an yi auren sai ana yawan samun matsaloli sai yazo ya kawo wa manzon Allah complain ga abin da ya faru manzon Allah sai ya ce masa amsik alayka zawjaka wattaqillah ka riƙe matarka ka tsoron Allah to bayan an yi wannan kenan sai daga baya sai Allah ya ba annabi umarnin cewa saboda yana so ya bata wancan abin da suke na tabanni shine ɗa ba naka bane sai ka riƙe shi ya koma ɗanka ta yadda in kan mutu ma zai iya gadon ka sai Allah subhanahu ta'ala ya ba da umarnin cewa zaidu ya sake ta manzan Allah ya aura zaidu ya sake ta manzan Allah ya aura shi yasa a cikin matan manzon Allah ita kadai ce Allah ta'ala yake zawwajanaka mu ne muka aura maka ita manzon Allah auren daga saman bakwai aka dauro auren Allah yake zawwajanaka ha sai yace likai la yakuna alal mu'minina hardin fi adi fi adiya azwajihim ko to saboda haka wannan kadiyan ne ta ja a daidai wannan gabar Allah ya kira sunan annabi Muhammad yace ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum annabi muhammad ba baban kowa bane daga cikin ku walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne dan haka har daga ƙarshe Allah ya ce su annabawa alladhina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah su ne wanda suke isar da sakon Allah Allah kaɗai suke jin tsoro banda Allah ba sa jin tsoron kuwa da mu ma a matsayin mu na mabiya annabawa haka ya kamata mu zamanto fala takhshawhum wa khshawni kada mu ji tsoron kowa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce wali utimma ya alaikum saboda in cika ni'imata da ni a gare ku wala allakum tataduna dan ku kasance akan shirya babban malami Allama Ibn a anan wajen yace takarari maimaitawa da Allah ya cewa har su uku yana maganan cewa fa walli haka har su uku yace haza amrun salif min Allah ta'ala wannan umarnin da Allah ya guda uku daga wajen shi bisti ibalil masjidil haram da a kalli masallaci mai alfarma min jimi a ƙasaril ar daga gabaki ɗin kowane irin ɓangare na ƙasa ƙadik talafofin hikimatin hadar takarar malamai na tafsiri sun ƙarawa juna ilimi dangane da hikiman da ya sa Allah ya wannan takararin har maganganu guda uku faƙila wasu malamai suka ce Allah ya kawo ta akidin ne ya maimaita su uku saboda me li'annahu awwalu nasir saboda shine farkon nasir da mansub da aka samu waka a fil islami alama nassahu alama nassa fihi ibn abbas wa ghayruhu shine farkon nasir da mansub da ya faru akan abinda abdullahi dan abbas ya nassanta ya tabbatar da shi wakila wasu malamai suke cewa bal huwa munazzalun ala ahwal ba maganan Nasir da mansu an saukar da abun mataki mataki hali bayan hali ne fal amrul awwal umarni na farko da Allah ya ce wa min haifu karasta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai suka ce wannan umarnin na farko liman huwa mushahidul ka'aba ga wanda yake yana wajen ka'aban ne sannan suka ce umarni na biyu liman huwa fi makka ga'iban anha ga wanda yake ba a cikin makka yake ba ya fita ya bar wajen makka ne wasalis na uku suka ce liman huwa fi baqiyatil buldan ga wanda yake sauran wasu garuruwan ne hakaza wajjahu fakhruddin ar-razi haka al-imam fakhruddin ar-razi ya kawo wannan wa qala al-qurtubi al-imam mai jami'ul bayan yake cewa ko jami'ul ahkam al-awwal liman huwa bi makka umarni na farko ga wanda yake makka wasani liman huwa fi baqiyatil amasin ga wanda yake sauran garuruwa wasalis liman kharaja min al-asfar na uku ga wanda ya fita matafiyi ne ورجح هذا الجواب القرطبي ya القرطبي يرجح wannan bayanin cewa babu maganan nasir da mansuk a wannan ayar yace wa innama zukira zalika li ta'alluqihi bima qablahu aw ba'dahu min as-siyaqi wanda yake son bayani sai je ya duba tafsirin Fakhruddin Razi zai ga ya kawo maganganu masu yawan gaskiyan gaske akan wannan adiyan yana nan sama da mujalladi 15 sai je ya duba ya gani sannan Allah yace kama ne kama أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الله تعالى يقول كما أرسلنا فيكم رسولا kenan kamar yadda ne ni'ima akan ku kamar haka ne na turo manzo a cikin ku malamai suka ce idan al ne na al kafa hujja idan Allah ya kawo fi'ilin arsala to kuma yakan kawo shi da ila ne shi yasa Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula saboda maqami ne na ihtijaj amma maqami na wanda ake tunatar da ka an yi ni'ima sai Allah ya amfani da arsalati shi yasa nan yace inna arsalna ilaykum rasulan ko inna arsalna ko kama arsalna fikum rasulan kaman yadda muka aiko muku manzo sannan manzon sai yace fikum a cikin ku sannan minkum annabin daga cikin ku yake ku mutanen maka kun san shi kun san nasaba shi kun san gidan da ya fito kun san mutuncin shi da kamewa shi bal ku da kanku kuka sa masa aminu saboda kyawun halin shi da ɗabi'a shi da ainihin wato kyakkyawan halin da yake da shi sannan Allah ya kawo shi na kira don ya nuna darajar manzan ta musamman ne kamar yadda ya ce a kuma rasulun min an kuma azizun alaihi sai ya ce rasulun wannan na kira ne don a nuna darajar annabin wata daraja ce ta musamman sannan Allah ya ce ya alaikum ayatina annabin ya zo yana karanta muku ayoyinmu mun ce idan an ce tala ya tilo karantawa akwai bambancin karantawa da kuma a taalim shi karantawa a karanta karatun ka iya karatun ta'alim kuma a zo a yi maka bayanin abin da karatun ya kunsa sannan Allah ta'ala ya ce wa yuzakkikum kuma annabin ya zo yana tsarkake ku daga duk wata ɗabi'a mara kyau don mutane ne kowa ya san yadda larabawa suke Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin suna cikin bata batan ma Allah a bayyane ki sannan Allah ya ƙara cewa huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi mubin shi yasa wani wadansa Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka ga littafi nan mun saukar da shi zuwa gare ka saboda me litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur saboda ka fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske shi yasa saboda duhun suna da yawa sai aka ce zulumat Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur saboda duhun suna da yawa shi yasa Huzaifa al-Yamani yake cewa kana an-nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi mutane kowa in zo sai tambayi annabi me za a samu alheri yace wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma tambayar annabi nake dangane da sharri amma me yasa sai yace makafata an yudirka ne saboda ina jin tsoron kar sharrin ya dace ni dan haka wani malami yake cewa alimtu sharra la li sharra lakin litawqi wa man lam ya'rif ash-sharra min al-khayr waqa'a fihi na san sharri ba dan in yi sharri ba dan in kare kaina daga sharri shi yasa in annabi ya faɗa abu wani lokaci sahabbai suna da zaka'i in ya faɗa abubuwa kawai sukan yi ƙoƙari su gane mai kyan ne duk abin da ba wannan mai kyan ba to sai sashi yana daga cikin mara kyau da ya ce al'umma shi za ta kasu gida saba'in da uku wani ba su tsaya suna tambaye kyau da wace da wace ce ba kawai tambaya suka yi wace ce take kan daidai sai mannan Allah ya yi musu bayani ma ana alaihi yau ma wa'a sahabi saboda haka malamai suka ce in ka cire waccan kwaya ɗin duk sauran ka sa su cikin saba'in da ukun nan suna ciki sasu cikin saba'in da biyu duka suna ciki ta shi sa sai yace na kasance kowa in ya zo sai a tambaya mai za a samu alheri yace ni kuma tambaya nake dangane da sharri yace fa qultu ya rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa sharri muna cikin jahiliya da da sharri mu ne tata kisan kai zina fada akan kabilanci wani in yaje ya kamo zumu wani ya kwace saboda wannan zumun sai a shekara 40 da nan dangin da nan dangin ana rigima wani sai je yo sata idan wani ya sata yana kallo dan uwan ya ya sata sai ya tsaya sai ce to yayi satan shi kadai ne barawo a nan garin wani kuma yana kallo in yazo ya ga ana rigima da kai ba zai tambaya ba me faru zai shiga ne tukunnan sai an gama bala'i ne tambaya wanda Allah ya faru ne ma tukunna ai ita ce jahiliyar jahiliyar to mutanen da annabi ya same su a irin wannan halin a madina ma da Allah ya aka zo ce musu yawa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarruqu wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an da tan kuma kiyin juna ne rigima ake da nan ɓangaren, da nan bangaren fa fa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatan ku ta hanyar turo manzon Allah wa kuntum ala shafa hukratin minan nari da kuna gabar rami na fadawa wuta abin da ya rage kai ku fada fa an qadakum minha sai Allah ya ciro ku daga fadawa wutar ta hanyar aiku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wayu zakihim an samu mutum zai iya auren matan baban shi qur'ani yazo yace wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila aka zo aka hana kaga wai zakkihim manzon Allah yana tsarkake su daga wata dabi'a mara kyau an samu mutum yakan iya kashe dan shi saboda tsoron talauci Allah ya zo ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wala kashi ya khashyata imlaqin aka zo aka hana an samu mutum zai iya binne yashi da ranta qur'anin yazo yace wa idza bushira ahadukum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa ya tawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi fitura. Allah yace ala sa'a ma yahkumu wallahi masu yin irin wannan hukuncin akan mata yayi muni duk musulunci yazo ya hana maganan ƙarya da waye duk a musulunci ya zo ya hana da shi yasa cikin suratul isra'i da ta lissafo abubuwa tun daga wala ta tabazira innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura aka zo aka yi maganan cewa in ma tu'ridan anhum tigaa rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura bayan an zo an yi maganan arziki aka zo aka yi maganan cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unka wala tabsutha kullal basni fataqau da maluman mahsura aka zo aka fara maganan cewa wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ko wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura aka zo aka yi maganan cin dukiyar marayu aka zo aka yi magana wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula aka zo aka yi magana akan abu wala tamshi fil ardi marha innaka lan taqriqa al da wa lan tablugha al jibala tula da Allah ya gama sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dukkan wannan abun kyama ne a wajen Allah duka Allah ya hana da ka wayu zakkihim manzon Allah yana tsarkake su sannan wayu allimuhumul kitaba yana sanar da su wato littafi wal hikma da kuma hikima abinda littafin ya kunsa mun ce Imam Shafi ya ce duk inda aka yi maganan alkitabu kawo alhikima inda an ƙara na ta annabi ake magana to alkitabu din shine alqur'ani alhikma din shine sunnar da take bayani akan qur'anin sannan wa yu'allimuhum wa yu'allimukum wannan annabin yana sanar da ku ma lam takunu ta'lamuna abinda ba ku sani ba wanda ya shafi al'ummomin da suka gabata na labarai manzon Allah sai ya zo ya ba su labari idan kayan kirki ne sai a baka labarin wani ya fi ka kirki in kayan tsiya ne sai a baka labarin wani ya fi ka wani ya fi ka tsira ko Allah ya magana wa adan wa samud waƙar ta bayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil wa kanu mustabsirin Allah ce mutane ne masu basira da tunani da hangen nesa sannan wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin da na da fir'auna ko da hamana annabi musa ya zo musu da hujjoji sannan suka yi takabburanci suka yi girman kai a bayan ƙasa Allah ya ce wa ma kanu ba su tsere mana ba sanda muka tashi hallaka su fa kullan akhadna bi dhanbi wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man kasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون wannan duk wa yu'allim wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu annabi yana sanar da al'umma abinda ba shi yasa da Allah ya gama bashi labarin annabi nuhu sai ce tilka min amba'il gaibi nuhi ha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hala fasbir innal aqibata lil muttaqin in kai mai kudi ne kai kudi kai tsiya sai Allah ya baka labarin qaruna inna qaruna kana min qaumi musa fa faga alaihim wa atainahu min al kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafra an zo an mai wa'azi an ce kada yi alfahari ya girman kai da abin da Allah ya bashi na dukiya domin inna Allah la yuhibbul farihi Allah baya son mutane masu alfahari da ya tashi sai ce inna ma utitu wa ala ilmin indi ai wannan ya samu ne saboda wata falala da ke wajen shi Allah ya ce awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashadd minhu quwwa wa aktharu jam'a wa la yus'al an dhunubihim al-mujrimun Allah ya zo ba da labarin akan karuna da kuma wancan mutumin da Allah ya ce wa darib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatayn wasu gonaki ne guda biyu Allah ya ce atat uku wa lan tablim minhu shay'a sun ba da amfanin ba su tauye masa komai ba sannan wa fajjarna filalahuma nahara ga ƙoramu suna kokkuguwa a cikinta wa kana lahu samaru ga 'ya'yan itace fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru ka malan wa a'azzu nafara na fika kudi ko na jama'a yanzu yi masa wannan alfaharin sannan wadakala dakala jannatahu huwa zalimun li nafsihi qala ma abunnu an tabi da hadhihi abada yace shi bai tsammanin wannan dukiya ta shi za ta yi kariya sannan yace wa ma azunnu sa'ata qa'ima yace kai ni fa wannan kiyama da ake magana ban dauka gaskiya ne fa in ma da gaske ne wala irbitu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba e ka yana nafi ka anan yace to wallahi a lahirin ma sai nafi ka qala lahu sahibu huwa huwa yuhawiru akfarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma haka ta bashi labari to saboda haka wannan shine wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu saboda haka Allah yace fadkuruni Na'am. Ya أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين تعالى يتتل هكذا فاذكروني وأنبتيني عبد الله بن عباس سعيد بن سعيد سعيد بن جبير suke cewa fadkuruni bi ta'ati ku ambace ni ta hanyar yi min da'a in na sa ku nace ku yi abu ku yi in na ce ku bari ku bari me zai faru jawabu tsalab shine azkurkum azkurkum ne Allah ya ce ni kuma zan ambace ku da gafara ta kenan fadkuru ne ku yi min da'a ni Allah ta'ala in na ce ku yi abu ku yi in na ce ku bari ku bari me jawabu tsalab ni kuma zan muku gafara in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce washkuru li ku gode min akan ni'imar da ne muku wala tafurun kada ku kafirce mu Allah ya faɗi abubuwa guda goma cikin suratu Ibrahim da ya ɗan Adam wanda ya cancanci abuta masa daga ƙarshe har ya ce wa in ta ta'uddu Allah la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar to wannan maganan fazkuruni ku ambace ni ne kuma ambace ku kun san yana daga cikin abin da ake jifan ahli sunna da shi ba sa son zikiri kuma ba sa yin wa wai ba sa yin zikiri to wannan ya kamata a ɗanyi bayani a nan wajen akan abin da ya shafi wato zikiri domin a tabbatar suwaye suke yin zikiri mai lasisi mu ba za mu yi zikiri ba sai zikirin da ya biyo ta ofishin annabi ya sa masu tamir da shi za a yi shi ne kan ka'idan saboda haka wannan ƙadiyan yana daga cikin abin da wasu suke yin sharri kuma abin mamaki sai ga wani da rawani yana karatu wani da azumi amma sai kalli alu suna sai ce ba sa zikiri to idan Allah ya faɗa abu ya ce wannan abin shi ne kaza kuma ƙa'idar da ake a yi shi akan wa annabi sai kai sai wani ya ce ba ka yi don Allah a antum a'alamu amilla su suka fi Allah sani to shi za mu gasgata ko Allah za mu gasgata wa man asdaqu min Allah ne ila kalmar zikiri ta zo gurare da yawa cikin Qur'ani ta zo kalmar zikira ta zo so goma sha ɗaya a cikin Qur'ani a cikin surori tara uzkuru su ashirin da tara a cikin surori sha ɗaya uzkur su goma sha shida sannan zikiru ta zo su hamsin da ainihin wato biyu a cikin ƙur'ani duka akwai duk wata kalma da take da alaƙa da zikiri cikin ƙur'ani ko umarni a yi zikiri babu wacce ban rubuto ta ba a nan wajen amma lokaci ba zai ma ba mu ambace su amma kalman zikira ɗin su goma uzkuru da umarnin cewa ku yi zikirin ko ku ambata su tara sannan zikiru su biyu a cikin alkur'ani to malamai na tafsiri sun ce kalmar zikiri tana zuwa da ma'ana ɗaiɗai har guda ashirin a cikin ƙur'ani na ɗaya Allah yakan yi amfani da kalmar zikiri a cikin ƙur'ani yana nufin zikiri na harshe Allah ya ce fadkurullaha ka zikirikum akum au ashadda zikira sannan yake cewa hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin ko fa in kuntum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun sannan abu nabi akwai azzikru bil qalbi wan nadam zikiri da zuciya tare da yin nadama Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sai ce zakarullah sai su tuna Allah me zikirin Allah sai su tuna Allah ta hanyar abin da suke bai dace ba sai su nadama dan haka Allah ya ce fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafara akan wa akan zunubansu sannan kalma ta uku alhadith zance ko ka bada labari yakan zo a cikin Qur'ani da ma'anar zikiri wancan mutumin da ya fita daga kurkuku sanda zai fita annabi Yusuf ya ce masa uzkurni inda rabbika idan ka je ai hadithu bi hali yace fa ansahu shaytanu dhikra rabbi falabisa tisjina bid'a sini fi sijni bid'a sinin sannan kalman al ma'ana ta hudu takan zo bi ma'anan al-khabar labari Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka an zarqamin qul sa'atlu alaihim minhum zikra qul sa'atlu alaikum minhu zikra bi ma'ana khabar labari sannan kalman zikiri tana zuwa bi ma'anan al-ifatu wa'azi Allah ya ce falamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in da kuma can da yake falon mana su ma zukiru bihi an daina alladhina yanhauna anis su ma'ana ta nawa kenan ta biyar da kalman zikiri take ɗauka a ƙur'ani. sannan kalman zikiri tana zuwa da ma'anan tauhidi Allah ya ce wa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma sannan ya ƙara ce wa man ya'ash an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin ma'ana ta ainihin wato biyar kenan san ta shida sannan kalman zikiri tana zuwa da ma'anan wahayi cikin ƙur'ani Allah ta'ala ya ce fattaliyati zikira sannan ya ce a ulqiyaz zikru alaihim min bainina bal kazzabul ashir sannan ya ce falmunqiyati zikira wannan di ya zo bi ma'anar wahayi a cikin ainihin wato littafin Allah sannan Alƙur'ani Allah ta'ala ya kira shi zikiri ya ce ma ya atihim min zikirin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun sannan a taura da kuma ilimi Allah ya kira su zikiri ya ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu sannan a sharafu abin da yake madaukaki Allah ya kira shi zikiri ya ce wa annabi wa innahu la zikrun laka wa liqaumika fa sawfa tusalun wa rafa'ana laka zikraka sannan at-ta'a wanda shine yazo a wannan ayar Allah yake yi amfani da kalmar zikiri yana nufin da'a shine fazkuruni ku yi min da'a azkurkum ni kuma ummuk gafara washkuru ku gode min wala takfurun kuma kada ku kafirce mu sannan alhib haddace abu ko kiyaye abu yakan zo da ma'anan zikiri cikin qur'ani Allah ta'ala ya ce khudhu ma atinakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tahtadun Ko sannan Allah ta'ala yayi magana akan abin da ya shafi wannan ya ce mana wadhkuru ni'matallahi alaikum sannan kalmar zikiri tana zuwa cikin qur'ani da ma'anar bayan Allah ya ce au ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum wai suna mamaki wato zikiri bayani ya zo daga wajen ubangiji daga wajen wani mutum daga cikinsu sannan Allah ta'ala ya ainihin wato ce sa'ad wal qur'ani da zikir ina rantsuwa da qur'ani ma'abucin bayani sannan kalmar zikiri tana zuwa da ma'anan salloli guda biyar Allah ta'ala da ya ce can sai ce rijalul lati yuhun tijaratun wala bai'un an zikirillah malamai suka ce nan azzikirullahi shine salawatul khams sannan kalman wato zikiri takan zo ma'ana ta sha biyar sallar juma'a Allah ya ce mana ya yi ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila Zikirin, zikrillah me zikirin Allah nan wajen sallar juma'a da Allah ahli sunna suna sallar juma'a ko ba sa yi qur'ani Allah ya ce zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun muna karatu muna karatun qur'ani ko ba yi ana yi sannan al'aib aibu Allah ya kira shi zikiri Allah ta'ala ya ce wa akan labi na kafaru in ka illa huzwa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum bisu ko a hadha alladhi yadhkuru alihatakum ko cikin ko bi dhikri rahmani hum kafiru Allah ya kira shi da aibu sannan wasu malamai suka ce sallar la'asar ma ta kan zo bi ma'anar zikiri a cikin ƙur'ani da zo isar annabi sulaiman cewa inni hababtu hubbal da an dhikr rabbi hatta tawarat bil hijab sannan allahil mahfuz Allah ya kira shi da zikiri a cikin ƙur'ani. ya ce wala qad katabna fi zabur min da zikiri anna al-ardha yarithuha ibadiy salihun sannan asana'u sanau 'ala Yabo yabo akan Allah ko yabo akan annabi Allah ya kira shi zikiri ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhum al-gawun alam tara annahum fi kulli himun. yahimun wa ya yaquluna ma la yaf'alun sai ce lallabi na amanu wa amilus salihati wa zakarullaha Allah wa zakarullah kashe ne shine suka ce suka yabo akan Allah da yawa kuma suka yabo akan manzon Allah da yawa wantasaru min ba'du ma zulimu suka dauki fansa bayan an cuce su sannan malamai suka ce ma'ana ta ashirin Allah ya kira manzon Allah a Qur'ani da zikiri ya ce kada anzalallahu ilaikum zikira sai ce rasulan yaslu alaikum ayatin lahi mubayyinatin malamai suka ce anzala anan ya zo bi ma'anan arsala kada anzalallahu ilaikum zikira kada arsalallahu ilaikum rasula wannan rasulan in sai sai Allah ya kawo shi gaba da yake zikira sai ke rasulan yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin to wannan shine ma'anan da zikiri ya zo a cikin qur'ani to da ka ba wani wanda zai zo ya mana wayo ya mana dodoro domin san abin da muke mutane ne mu da muke fassara qur'ani akan fahimtar magabata duk wata hanya da wani mutum zai shigo da wani abu ta bayan gida da sunan zikiri to bai isa mana wayo ba yanzu wannan littafin al-azkar ne na Imam an-Nawawi kowa ya san jalalar Imam an-Nawawi a duniyar ilimin hadisi to ya yi shi ne akan zikiri kawai to duk zikirin da ake yi a gurare daban-daban ka je in aka ce maka ana zikiri in baka ga zikirin ba a cikin wannan azkar in to kakkai ba zikirin da ya zo daga annabi bane imamun nawawi a wannan littafin nashi da ya tashi bayan ya gama muqaddima sai ce amma aru faqad qala Allahu al-azim al-aziz al-hakim ya ce fadkuruni azkurkum sai ka wannan ai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai ce fa'ulima bi hada sai aka sani da wannan anna min afdal au afdal yana daga cikin abin da ya fi shi ne halin bawa shine ne halin zikiri ya alamina halin da zai kasance na ambatan ubangijin talikai wasu da kuma shagaltuwar shi bil azkar da zikirori sai ce wani irin zikiri alwarida an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zikirin da ya zo daga annabi mu dama mun ce ba za mu yi zikirin kowa ba sai zikirin wa kai ma da ka kawo naka ka gaba makarba ba naka ba na annabi ne, shi yasa ba makarba ba amma da na annabi ne da mun karba sannan ya ƙara kawowa a nan wajen imamun nawawi yake cewa faslun ilam ka sani anna fadilatu zikir ghairu munhasira falalar zikiri ba ta iyakantuwa sai ce fi tasbihi a wajen tasbihi wanda yake tasbihi yana zikiri ko bai wata halil wanda yake tahlili yana yin zikiri ko bai wata hamidi wata kabiri wa nahawiya sai yace bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'ati fa huwa zakirun lillahi ta'ala duk mutumin da Allah yace yayi abu yayi yace ya bari ya bari yace to yana zikirin Allah madaukakin sarki sai yake cewa kaza qalahu sa'id bin jubair radiyallahu anhu wa ghayruhu min al ulama sa'id bin jubair ɗaya daga cikin tabi'ai ya faɗa da wani daga cikin malamai ata ibn riba ma ya ce ya ce majalisun zikiri hiya majalisun halali wal haram duk majalisun da za a zauna a sa littafi ana karantar da mutane halal da haram ya ce majalisi ne na zikiri yanzu kenan majalisun nan na tafsiri majalisi ne na zikiri saboda ana karantar da mutane alhalal wal min wal haram sannan yake cewa ana karantar da mutane kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankahu ko wa tunkihu wata tsalliku wata hujju duk a haka ake yace duk inda aka zauna ana karantar da wannan to majalisi ne na zikiri da abin da ya kama da wannan sai ya kawo innal muslimina wal muslimati har zuwa wadhakirin Allah kaseeran bayan ya kawo wannan sai ya ce wa alam ka sani anna hadhihi al aya al karima wannan ayar mai karanci mimma yanbaghi an yahtamma bi ma'rifatiha sahibu hadha al kitab yana daga cikin abin da mai wannan littafin ya kula da ita sai ya ce wa qad kutlifa fi dalika malamai sun ƙara wa juna ilimi dangane da wannan ayan فقال abun Hassan الحسن الواهدي الإمام أبو الحسن الواهدي ابن عباس سكتي المراد na الله في أدبار الصلوات da Allah ya ce yake wadzakirin Allah kaseeran wadzakirat yake masu yin zikirin da annabi yake bayan sallar farilla muna yin zikiri ko ba yi eh ana gama shi sa duk masallatan mu mafi yawanci sai kaga wannan tantance budin da zikiri zikirin da ya zo daga makarantar annabi daga bakin annabi shi ake to da shaidar sahabi abdullahi dan abbas ya ce duk wanda yake ɗabbaka zikirin annabi bayan sallar farilla to wannan yana daga cikin wazakirin Allah kafiran wazakirati sai ya ce wa guduwan wa ashiyan azkarus sabah wal masa sai dai ne wanda ba shi da hisul muslim anan wajen kana daga cikin wazakirin Allah kafiran wazakirati wa kullama staqadha min nawmihi duk sanda mutum ya tashi daga bacci ya farka ba ku zikirin da ake ba wa kullama gada auraha min manzilihi allah ta'ala in mutum ya tashi zai fito daga gida da safa ba akwai zikirin da ake ba idan mutum ya gama abin da yake da yamma zai koma gida zai shiga ba akwai zikirin da ake ba? to mu matsalar mu da malaman sun yi adalci su ce wa'annan mutanen abin da suka ce su sun yarda da zikiri amma sai dai matsalar su sun ce ba su yarda da zikirin kowa ba sai na annabi shi kenan wanda yake sauraron mu kamar yanzu ne a kawo buhun kwandala kwandala a aji sannan a kawo buhun dola sai a aji sai a ce to ga buhun kwandala kwandala ga kuma na dola kai da kake son kuɗi ya rage maka ka ɗauki wanda kake so shikenan ko zikirin kowa yana da kyau a duniya a bashi yana da kyau amma ai ma masu saurare bayani ga na annabi ga wanda ba na annabi ba ko kuwa kowa sai zaɓa wanda yake son na annabi ya zaɓa wanda ya ga bai son na annabi ga wani na annabin kenan sai ya zaɓa to amma ba ƙarya ake sai a ce to akwai wasu mutane makiya zikiri ne a'a mu zikirin da ya sabawa na annabi shine ba mai da shi ba wannan ita ce ka'idar mu a wajen ainihin wato zikiri to bayan ya kawo wannan sai yake ta wa qad jaa fi wa qad jaa fi hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu manzon Allah ya ce idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-layl idan mutun ya tashi iyalansa da daddare fa sallaya aw sallara raka'atayn jami'a jami'an suka yi sallah raka'a biyu da shi da iyalansa kutiba in ji manzon Allah za a rubuta shi fi zakirin Allah kaseeran wa zakirati sai yanzu kenan ina kuma ga wanda ma yake zuwa yaje tahajjud ya tashi ya sallah shi kadai amma duk da haka wani sai maka rashin adalci sai ce maka makiyin zikiri ba ka son zikiri wannan bayanin wasu ba sa masa daɗi amma tunda ana jefa mana kalma ta cewa ya zikiri kaga ai dole ne ai bayani wannan littafin na ibnul qayyim al-kalimat tayyib da ya yi littafin a ciki wanda yake so ya nema wallahi da ya tashi kawowa fawa'idin zikir sai da ya kawo fa'idoji guda ɗari akan zikiri saboda haka mu zikirin bid'a shine ba mai da shi ba mu ba za mu zikirin kowa ba sai zikirin da annabi ne ya sa stamp din shi yace shi za a yi shi za yi in ka kawo zikiri muka leƙa mu gani wannan zikirin daga wajen ka ne sai mu ce to ina na annabi yake in ka ce babu sai mu ce to naka mardudun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa min raddun mun ban ma kayan ka wannan littafin wannan littafin idan aka ainihin wato lura da kyau wannan littafin idan aka lura da kyau za a ganshi da suna riyadu tafsir lil al karim an san ko tafsirin waye tafsirin shak ibrahim yasini muna da shi yanzu mun same shi mujalladi guda shida ne to bari ku ji abin da ya magana akan abin da ya shafi ainihin wato zikiri da ya magana akan zikiri da ya kawo cikin suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun yayi magana mai tsawo sai yazo inda yake cewa fa inna zikirallahi tabaraka wa ta'ala lallai zikirin Allah madaukakin sarki bihi abdu da shi ne bawa yake samun addaraja ar-rafi'a inda Allah baraka wa ta'ala daraja maɗaukakiya wajen Allah wa bi zikrillah yanalu al-abda abdu al da zikirin Allah ne tunda har a wajen yaki ma Allah ya ce mana mu zikiri kana rike da igwa kana jujjuya ta kana wuntsula guri-guri Allah ya ce mana kuma fadkurullaha kafiran la'allakum tuflihun sai an yi zikiri sannan sai yace da zikiri ne bawa yake samun. wato cin nasara a wajen abokan gaba fi mawqifil qital a wajen yaki sannan wa zikrullahi mahmud zikirin Allah abun yabo ne ala kulli halin akan kowane irin hali shi yasa na Aisha take cewa kana rasulullahi yazkurullah ala kulli ahyani duk halin da manzon Allah yake yana zikirin Allah sai yace wa fi kulli waqatin wa fi kulli mahallin wala siyama indal gafilina musamman wajen wanda suka rabkana falihaza warada al'amuru bi zikiri fil aswa yace saboda haka ne umarni ya zo a yi zikiri a cikin kasuwa li'anna julla ahli aswa domin da yawa daga cikin mutanen da ke cikin kasuwa gafiluna an zikirillahi sarraf kana wajen zikirin Allah faman zakara Allah fi tilkal hala wanda ya ambata Allah a kasuwa tunda ai har shiga kasuwa yana da zikiri ko bai da zikiri yana da shi sai yace biniyatin annan nasa gafalu an anillahi cewa da niyyar mutane sarraf kana akan Allah wa anta tadhkurullaha tabaraka wa ta'ala kai kuma kana ambatan Allah sai yake fa hadha warada fihi wa'dun hasan wannan alƙawari mai kyau ya zo daga wajen Allah to da zai tashi kawo misali sai yake akhraj at-tirmidhi min hadisin Umar bin Khattab radiyallahu anhu annabi ya ce man dakala suqa wanda ya shiga kasuwa fa qala sai yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu huwa yuhyi ko wa yumitu bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in min qadir wannan zikirin daga bakin waye yake daga bakin waye yake daga bakin annabi yake saboda haka shi a dan baka shi yanzu wannan zikirin da daga jakan shi yake za a bi to duk zikirin da suke yi to su kawo inda na annabi suka kawo suka ce ayi akwai rigima babu saboda haka zikirin wani aka kawo aka ce ai shi sa muka ce mun kuma za mu yi ba to har ya zo nan inda yake cewa fa innal abda idza ata Allah tabaraka wa ta'ala wa ata rasulahu in bawaye ma Allah ɗa'a yi ma manzon Allah da'a to zai samu taimako na ainihin wato asirta duniya da lahira sai yace wa in khalafa sunnata rasulillahi sallallahu fa min mimma yad'u ila al-fashal yace sabawa sunnar manzon Allah yana daga cikin abin da ke jawo al'umma musulmi su samu rauni kenan wajen zikiri idan aka kawo bid'a aka ki na annabi za a samu daddarewa ko ba za a samu ba za a samu kuma wanda yake so ya ji ana sai da tafsirin a kasuwa riyadu tafsir lil qur'an al-karim na ainihin wato shi maulana sheikh ibrahim inyas al-kaulahi madinatu kaulaha gashi nan dai shekara da kaza kaza sai ka je ka siya a kasuwa har maganan wancan duk maganan da ya kawo na maganan zikiri sai ka je ka ainihin wato duk duba saboda kan malaman ya kamata duk tsoron Allah su yi ma suna sunna adalci mu mun yadda da zikiri akwai amma mu abin da muka ce ba za mu yi zikiri irin na kowa ba sai irin na manzan Allah mu abin da muka faɗa kenan wannan shine rigiman mu da su amma wasu daga ciki in ba su yi karya ba ba za su ci kasuwa ba sai a ce ai ba sa son wa ba sa son zikiri ai makiya annabi ne ai haka ake ta yadawa Allah ya shirya da mu sannan Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ista'inu bis sabari was sala ku nemi taimako ta hanyar ainihin wato yin hakuri ma Abdullahi dan Abbas ko wasu daga cikin malamai suke cewa ista'inu bis sabari was sala sababin saukar wannan ayar shine annal mushrikina qalu lalle mushrikai daga cikin mushrikan maka sun cewa annabi sayarji'u ila dinina kama raja'a ila qiblatina da sannu manzon Allah zai dawo zuwa ga addinin mu kamar yadda ya dawo zuwa ga alkiblar mu sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala ista'inu ala talabil akhirah ku nemi taimako ta hanyar neman lahira amma ta wata hanya sai Allah ya ce bis sabri ta hanyar yin hakuri to goban Allah ya kai mu idan mun je wa bashir sabirina za mu kawo matakai da haƙuri ya zo kamar yadda ibn al-qayyim ya bayani a cikin wato eh, madarij na fi manzilati abu na'budu wa iyyaka nasta'in sai da Allah ya kawo kusan matakai guda 20 dangane da haƙuri yana daga cikin abubuwa guda biyar da Abu Huraira ya ce wanda yake da shi Allah zai bashi abu kaza Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in ne muku ni'ima kuka gode ne kuma zan ƙara muku sannan Allah yake cewa man yattaqillaha yaj'al Allah min makaraja wanda duk ya tsoron Allah sai Allah ya sanya masa ne mafita wannan shine na biyu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa min hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah sai ya ishe shi sannan na hudu yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana min gafara in dai kuna neman gafaran Allah Allah zai gafarta muku sannan yursilis samaa alaikum midrara sannan Allah zai saki sama ta kwararar da ruwa akan ku kinaya ne na za ku samu me za ku samu arziki sannan abu na biyar wanda yake da haƙuri inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum da gairin hisab in kana da haƙuri in an je gaban Allah in an tashi biya ba lissafi za a yi ta ɗibowa ne ana ana baka Ta sai goben Allah ya kama sai mu bayani akan matakai na haƙurin da Allah ya biyo umarni da yin haƙurin umarni da kishiyar rashin yin haƙurin ladan mai haƙuri matsayin masu haƙuri kamar yadda ibn al ya kawo a cikin shi madarijis salikina akan abin da ya shafa hakuri Allah ka samu mu zamanto masu hakuri sannan bi sabari was salati ta hanyar yin hakuri da kuma yin sallah malamai suka ce me yasa Allah ya ce ayi hakuri saboda hakuri yana daga cikin abin da yake da wahala a zuciya sannan kuma sallah tana daga cikin abin da take da wahala wajen aikata ta a ganga jiki ba haka bane musamman lokacin sanyi wani sai karfe 8 za gan shi yana alwala kofar daki za ka wuce yana ma sallama ko kunya bai je assalamu alaikum assalamu alaikum to sunna sallah tana da wahala abu ne wanda yake da wahala a jiki haƙuri kuma abu ne wanda yake da wahala a zuciya sai Allah ya ce mana wasta'inu bis sabari was sala saboda me inna Allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri ma'iya ce bantacciya zai taimake su zai karfafa shi daga ainihin wato wajensa saboda haka nan zamu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk